قل na نبأ عظيم Ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan masu ƙaryatawar tabbas alƙur'ani labari ne mai matuƙar girma